bayanai daga yankin na difa na nunin gwamman fararen kula ne suka rasa rayukansu a sakamakon hare-haren boko haram a wani lokacin da ake zaton kura ta lafa yayin da satar mutane ta zama ruwan dare a wannan yanki da ke karkashin dokar ta ɓaci lamarin da ya haddasa fargaba a zukatan jama'ar da tuni suka fara ficewa daga mahallansu sabili kenan kungiyar alternative tuwayen a wata sanarwa da ta fitar ta ja hankulan mahukunta kamar yadda za a ji daga bakin Jori Ibrahim. Tsakanin watan Januwari na wannan shekarar da muke zauke wasan masu wajen mutum 61 ne mafi yawansu da mata da maza aka kashe. An kuma samu waɗanda aka ɗauka 'yan ta'adda suka ɗauka wajen mutum 22. Cikin 22 kinan wajen mace 13 da 'yan mata su ne aka ɗauka kuma kahin a kwabato da su sai 'yan uwansu sun biya diya ga waɗanda suka sace su alhali suna cikin hali na kakanika wajen kusan shekara hudu yanayin rayuwar jama'a a yau a yankin difa musamman mazauna garuruwan kewayen tafkin chadi wani abu ne da shugabannin ƙungiyoyin mazauna karkara irin su abdu nino suka ce sai dai hamdala su buduman dabbobin su babu su cikin lak su makiyayan waɗanda za su ta neman ciyawa gefen najeriya babu su makiyayan waɗanda su gaba ɗaya za su tafi cikin lak cikin lak ba ta shiguwa ta zama gidan boko haram yanzu tsakanin difa da kablewa mutane a ƙafa kake gani suna tafiya kana da yaro karami in baya iya tafiya ka tafi ka bar shi don ka tsere da ranka abun bashi da daɗin gani me waɗansu matsalolin da suke faruwa a radiyoyi ma ba a faɗi ba a ma ji su ba mun ji abin da gwamnati ya ya saki kamar su kamun kifin wani abu mai yasa tsaro mai kyau tsaro kuma irin tsaro irin na gaskiya in don dai tsaro kuna tare da mutane kuna tsare su da rana da dare yi ku sa mai motocin ku mai ku tafi arewa can ku bar su kudu daga su boko haram da dare su zo su zaɓi mutanen da ake tsamma akwai kuɗi a wurin su a kama wannan ba irin wannan tsaro muke bukata ba ga masu tsaro a tsakiyar watan da muke ciki mataimakin kwamandan rundunar mayakan Nijar janar Isa Bulama da ke zagayen askarawan kasar a yankin Difa ya umarce su da su ƙara jan ɗamara a yakin da suke gwabzawa da Boko Haram. To sai dai ƙungiyoyin fafutuka na ganin wajibi ne gwamnati a nata ɓangare ta yi aiki da wasu shawarwarin na daban. waɗannan da mutanen da aka gani suna nan ga saboda matsalar tsaro suna fita ga wuraren da suke za su wani guri nauyi ya rataya ga wayan gwamnati ya tanada duk abin da zai tanada wanda za a ɗauke su ya zama na baci musu za a yi kubar guri ba suna ta yawan su a kawahuwa ya ɗauke su ya kai su wani guri kuma ingantacci wanda darajar su da mutuncin su za a kare shi haka ne doka ta ce ya yi a ƙarshen wannan sanarwa Ƙungiyar Alternative Espace Citoyen da ƙawayenta sun nuna juyayi a kan kashe-kashen da suka ritsa da wasu Fulanin ƙasar Mali a ƙarshen makon jiya, suna masu kiran jama'a a guji tsokano fituna ko man ta Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. sannan tsoro na ramin mugunta. Gargaɗe mai gina rabin mugunta. Ku gargaɗe mai gina rabin mugunta. mai gina mugunta. Kai dai mai gina ramin mugunta, to ka gina daidai kaurinka, watakila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Ku gargaɗe mai gina mai gina ramin mugunta. Gargaɗi mai gina ramin mugunta. Kai taimana daɗi, amma mu